Talata 30 ga watan Yuni shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare Hawa Usman ga fahimman kanunsu. Ƙungiyar duniya ta lahiya OMS ta tabbatar da hancin ga rigakafin cutar COVID-19 AstraZeneca daga ƙasar Nijar ta yi amfani da shi karin haske a cikin labarun. Masu ruwa da tsaki kan batun yawon diga sun kaddamar da wani bincike kan al'amarin a jihar Agadas cikakken bayani a cikin labarun. A rahoton namu na musamman za mu taɓo batun tsarin iyali a cikin asibitocin ƙasar Nijar. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Shaushawar rigakafin cutar COVID-19 mai lakanin AstraZeneca da ake samu a ƙasar Nijar cikin mafi yawan ƙasashen da ke ƙarƙashin tsarin COVAX ta samu amincewar ƙungiyar ƙasa ta lahiya cewa da OMS. wannan furcin dr ania blanche philomen melaga ita ce ta yi shi bayan ta yi shaushawar rigakafin kashi na biyu ta astrazeneca tare da jakadan kungiyar tarayyar turai a ƙasar niger ga dai ci gaban firar tasu da olivier gabafi. Dole AstraZeneca. Dukkan rigakafin AstraZeneca hukumar kiwon lafiya ta duniya ta amince da shi. wataƙila ya kamata in fahimtar da cewa a lokacin da al'ummar duniya ke neman rigakafin ma kowa. Saboda a farko allurar rigakafin ta kasance ne ga kasashe masu arziki. Kenan ya kasance a yi batun samar da maganin ga kasashe masu ƙaramin ƙarfi Saboda hakan kasashen duniya suka yanke shawarar ba da lasisin sarrafa maganin allurar AstraZeneca wadda ake sarrafawa a Birtaniya zuwa ga ma'aikatar neman magani ta Indiya wadda ita ce kungiyar da ke sarrafa kusan dukkanin alluran rigakafin da muke amfani da su a cikin shirye-shiryenmu na rigakafi a duniya. Kenan ma'aikata ce wadda ke da kwarewar yin hakan. Don haka wani bangaren rigakafin AstraZeneca an sarrafa shi ne a ƙarƙashin lasisin ƙasar Birtaniya ta hannun Serum Institute of India. Kuma wa'annan rigakafin suna daga cikin wa'anda muka samu a nan ƙasar Nijar da kuma sauran ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi waɗanda ba Afirka kawai suke ba har da a ko'ina cikin duniya. A cikin gundumar birnin Gaure, batun tsarin iyali na tahiya kafada da kafada da mata, domin matan sun samu isa ga dubarun tsarin iyalin a cikin sauki. Sabila masu taimaka malaman jiya cewa da rele kwamitar da aka girka suna samun horo sannan kuma suna bin matan sau da kafa. Ko da mace ta ƙetare lokacin zuwa ganin likita ne sukan tunatar mata, kamar yadda Adamu Jubbo mai kula da sadarwa asibitin na birnin Gaure ya shaida mana na Hadiza sun. Muna da ma'aikata na kai tsaye a cikin ƙauyuka, muna da DBC wato masu rarrabawa a cikin ƙauyuka, ma'ana mace ba dole ba ne sai ta je likitar mata. A ƙauyenta akwai wanda zai bata kayayyakin sanya tazara. Haɗuwa ta farko ta mace dole a ce a likita ne. Idan mace ta rasa wannan haɗuwa ta farko to akwai jami'i na kai tsaye da zai je neman wannan mata domin ya tambaye ta ko ta yi watsi da abin ko ta bar ƙauyen domin sanin dalilan watsi da abin. Tsarin iyali bai zama kullum kullum abin da ake so ba amma duk da haka ana bisa hanya mai kyau kullum akwai jita-jita kan batun tsarin iyali amma yanzu mutane sun fara ganewa mahimmanci na cewa ba wai ana hana haihuwa ba ne amma shine na baiwa yara damar girma kuma su ji daɗin rayuwarsu jiya wajejen karfe biyar da rabi na marice tsakanin maino sorowa da difa a gabashin kasa wasu mutane dauke da bindigogi sun kai ma motar shugabar hukumar kasa mai yaki da cin hanci da karbar rashawa hari a cikin wata ziyarar aiki da ta kai a yankin shugabar hukumar walgidan gidan ali maryama bata ji raunin komai ba amma mutum biyu daga cikin tawagar tata sun ji rauni kuma ana jiyar su a babbar likita ta difa in ji wata majiyar ta shaida ma studio kalangu a yau da safe majiyar ta kuma kara da cewa a wannan maraicen dai an kai ma motar jigilar fasinja ta na fahari inda 'yan bindigar suka yi tahi da direban wata daya bayan an bayyana mutuwar shekau bangarori biyu na boko haram cewa da na shekaukin da ke dajin sambisa da kuma bangare guda da ke cikin kogin chadi cewa da kungiyar masu ra'ayin addinin islama sun haɗa kansu wannan haɗin kan nasu kuma wata dama ce ta ɓangarorin guda biyu ta su daina faɗa tsakaninsu ga dai fashin bakin da ɗan jarida mai zaman kanshi siddiq abba yan matan nan fude ahmed kan wannan batun ta waya. da da Boko Haram. Euh, Rasa biyu na Boko Haram kasancewar daular musulunci a yammacin Afirka da ke yankin tafkin Chadi bangaren shekau da ke cikin dajin Sabbisa sun bayyana fatan dunkulewa kenan wannan dunkulewa na tattare da kalubale. Na farko ya kamata su samu yarda bisa wata sabuwar alƙibla wane ne zai jagoranci sabuwar kungiyar wannan ne kalubale na farko. Na biyu shine tsarin aiki an san cewa bangaren shekau na farma fararen hula na garkuwa rabuwa da mutane na karɓar kuɗin fansa alhali kuma ƙungiyar is ta ƙyarda da a rika farma fararen hula kenan bisa matakan aiki ya kamata su yarda bisa hanya guda ɗaya daga cikin sakamako na wannan dunkuliya shine za su dakatar da kashe junansu domin makonnin baya bayan nan da watannin baya bayan nan sun yi ƙazamin faɗa tsakaninsu bayyana al'amurra na yawon diga da suka gudana a cikin jihar agadas a shekara 2021 shine madubin wani zaman taron da kwamitin na jiha mai kula da al'amuran yawon diga ya gudanar a wannan farkon satin a agadas abdurrahman mauli ɗaya daga cikin mambobin kwamitin ya ma karim anise karin bayani Ba wani abun sirrin ba ne ga kowa cewar Agades magamar yada zango ce ga masu zuwa bakuncin habri inda 'yan kasashe daban-daban ke gamuwa hakan bai rasa tasiri ga kananan hukumomi akan rasan rayuwar tushe. Taron yau ya danganta ne na a zauna a diba a gani yanda za a girkin gudanar da wasu furoje-furoje da masu hannu da shuni za su zuba jari musamman kasar Italiya bisa kan asusun tsarin gudanarwa da sauransu. Yaya al'amari lamarin ke gudana a cikin jihar Agades. Don haka muna son mu shimfiɗar da tafsira mu ga ƙoƙarin kowace cibiya a cikin shimfiɗar jihar Agades don ko akwai kayan aiki da dama cibiyoyin aiwatawa da dama ke akwai sai dai ba wani cikin tsinjituwa. Wanga zaman taron zai shimfiɗar da tafsira mai fa'ida a dibita ciki da bai don samun kyaukyawar aiwatawar saka kuɗaɗe a cikin jihar mu. a can maraɗi kuwa kotu na cigiyar wasu mutane matuka a daidaita sahu da ake zargi da ba da haɗin kai a cikin sace-sacen dabbobi a cewar muktar hari martin babban alkali na mashara'antar ta maraɗi nan gaba idan matukan a daidaita sahu suka yi laifi to masu a daidaita sahun za su amshi kiran na hukuma kamar yadda ya shaida ma muhammad mamman mutane suna zuwa da a daidaita suna satar dabbobin mutane to wannan abun yana so ya ɗauki wani sabon salo wanda ya kamata a ɗauki mataki a kan kuma matsalar da muke fuskanta nan shine mahi yawan lokaci waɗanda su ne ke da adaidaita sun ɗauke ta sun ba wasu su je su musu aiki suna barsama wanda suka ba moton ko adaidaita ya je ya yi aiki shi shi wani lokaci ba shi ke ta yasa ta ba shi ma wani yake ba wanda ya ba ɗan kama min shi yake ta yaye sata kenan kai da ke da daidaitan ma za a ɗauka wani mataki kanka wanda za a sama tara in aka samu a daidaita an yi sata da ita za a kwace ta tunda doka ta ba da dama haka a saida ta kuɗin a sa cikin kasken gwamnati shugabannin bariki da na gargajiya da ma na addini na jihar zandar sun yi wata ganawa da kungiyar da ke kula da arzikin ƙarƙashin kasa da kuma batun kasafin kuɗin ƙasa cewa da rotab ma'anar ganawar da ta wakana a farkon wannan satin ita ce tattaunawa kan batun kudaden da ake samu ta hanyar haƙo da man fetur da kuma sauran arzikin ƙarƙashin ƙasa da ya kamata gwamnati ta ba yankunan da suka kumshi wannan arzikin kamar yadda ilyasu abubakar mai lakanin shata ɗaya daga cikin shugabannin na rotab ya shaida ma ali keta Su ne na farko da ke amfana da waɗannan albarkatu, nasu ne albarkatun kuma su ne ya kamata a ma gine-gine domin jin daɗin su. Kenan babu mamaki na a gayyace su kuma a sanya su cikin tafiyar da nazari kamar yadda ake cewa duk abin da ake ba tare da mu ba a dawa ce da mu. Muna son ba da ma'ana ga wannan aiki ko ya kasance ɗaukar niyyar su, shawartawar su, nazarin su, ko ma aiwatarwa daga wajen su na farko ko dai su saurari jawabai domin fahimtar yanayin shari'a na haƙar albarkatu da man fetur a Nijar. Na biyu su gabatar da shawarwari masu tasiri. Sannan na uku da zaran sun koma kunansu su yi ƙoƙarin isar da sako ga waɗanda abu samu zarafin kasancewa nan ba. Bayan watanni tara na karatu lokacin hutu ne ga 'yan makaranta wanda ba sa cikin jarabawa. wasu uwaye na ta da hankalinsu a lokacin wannan hutun domin ba su da tabbaci inda za su kai yaran nasu salamatu kadire ta yi fira da wasu daga cikin uwayen ga kuma abin da suke cewa Ni na sa iyata a kokowar zamani Bayan haka tana training. Ina kuma ba ta kwamfuta hannu a gaban TV don ta bar ni nema in sarara. Babu wani abu kuma da muke iya yi, kuma babu wasu ayyuka da aka keɓe na yara a lokacin hutu matsalar iyaye kenan. Domin gujewa jan magana tunda yara suna tsokana suna komi baka hutawa kenan sai ka yi amfani da damar don kai su wuraren da za su iya koyon aikin hannu tunda gaskiya makarantar ta boko ba ta da tabbas. Ana iya amfani amfani da lokacin hutun yara don sa su a makarantun islamiyya kuma wani lokaci a matsayinmu na iyaye za mu iya zama tare da su don yin wasu waƙoƙi ko wasu abubuwa da aka koyar da su a makaranta madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Amfani da dubarun sa sarari tsakanin haihuwa su ne al'umma ta maida ma hankali a wannan lokacin domin yin tsarin iyali a cikin ƙasar Nijar, inda akalla mace ke haihuwar yara bakwai. Adadin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ganin cewa ya yi yawa. Abokin aikinmu Habibu Garba ya yi tattaki a cibiyar da ke kula da tsarin iyali ta asibitin Gudel da ke birnin Yamai, inda aka samu ci gaba sosai a bangaren amfani da dubarun na tsarin iyali. Ga dai rahoton da ya shirya mana akai. kai. Muna a cibiyar kiwon lafiyar al'umma ta Gudal ɗan gari a kewayen Yamme kimanin su goma matan da ke jiran Khadija Ibrahim ɗan jaririnta a hannu na tattaunawa da jami'ar karɓar aifuwa ga sabon maganin sanya sarari tsakanin aifuwa. Ta yi aure tun tana da shekara goma sha takwas Khadija durƙushinta na hudu ke ga wanda kowane ne ta kan sanya sararin shekara hudu tsakani. Shekara hudu ne nake sawa tsakanin duka aihuwa kuma yara na na kasancewa cikin koshin lafiya Kunga ga kowanne na iya ɗaukar ɗan uwansa wallahi bai taɓa min magana a kai ba Don ma a wani lokaci in na manta shi ke tunasar da ni ba dukkan mazan bane ke fahimtar amfani da sanya sarari tsakanin durkushi a kiyasin jami'ar karɓar aifuwar madam Aliyu salamatu a fahimtar maza tsarin sanya sarari tsakanin aihuwa kamar tsai da aihuwar ce muna fahimtar da su dalilin tsarin iyali ba don da aihuwa ba ne don sanya tsagari tsakanin aihuwan ne in sun zo nan suna fahimta kwarai da gaske. A wani fannin daukar yawan juna biyu kusa da kusa ba sa rasa tasiri ga lafiyar matar har ma ga zamantakewar ma'auratan kamar yadda daraktan cibiyar Dr. Saidu Abdulbak ya bayyana. Macen da ke haihuwa kowace shekara ta fuskar tattalin arziki iyalin ba zai aji komi ba ta fuskar kiwon lafiya jikinta na galabaita idan haihuwa ce kusa da kusa a lokaci za ta fuskanci matsalar zuciya da bangaren ma'aifa. Domin kaucewa haɗuran banda waɗanda suka saba amfani da tsarin yau har mata gwabraye ke zuwa a cibiyar domin samun shawarwari bisa ga kiwon lafiya da batun sadarwar iyali a cewar mai kula da wayar da kai madam umaru maryama akwai matan da basu san da cewa ba tsarin iyali na hana ɗaukar ciki da wasu cututtuka duk matar da ta zo wajenmu za ta samu dukkan wani shawarwari a biya mata wata bukata. Albarkacin yawaita wayar da kai ga sanya sarari tsakanin durkushi adadin halartar matan ya samu karuwa daga 630 a shekara 2019 ya kai 750 a shekara 2020 alkaluman da ke karawa shugabannin cibiyoyin kiwon lafiyar na garin gudal karfin gwiwa. nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mahuta lahiya Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.